بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد الأنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من هدوغ وتن المحرم hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 da 30 wato 1443 wanda ya daidai da 13 ga watan 8 shekara 2021 a wannan waje da muka taru da zamu yi nasiha ta tsaitacciya munasabar wannan haduwa da wannan taruwa akwai ɗaya daga cikin yan uwa da ake tare da su malam umar ra'is wanda aka fi saninsa da shugaba wanda allah maɗaukakin sarki ya taimake shi wato yana da mata zai ƙara yin aure ne a malam umar ra'is aminina ne ƙudda ƙud na kusa waran gasken a muna roƙon Allah wannan aure da za a yi gobe Allah ya sa albarka Allah ya sa a ci gara da aka yi sannan kuma Allah ya azurta shi da hanyoyi na halar da zai ci gaba da ɗaukar ɗawaine iyalan da wacce aka tarar da wacce za ta tarar dukkansu Allah ka ba su ikon yi masa ainihin wato biyayya a matsayinsa na shugaba shi kuma Allah ya basu ya ba ikon yi ma kowace daga cikin su ainihin wato adalci akwai nasiha da nake so in wajjaha hata zuwa ga ɗan uwa mata dan abin su ya shafa a mala umar namiji ne da gaske la'akari da ababen da muke suna hawa kan social media don na tabbatar ko da hall din nan ya cika to za ku ga cewa adadin mutanen da za su bi mu ta hanyar kafofin sadarwa a zamanance sun kai ninki ɗari ko in ce dubun wanda za su zauna a nan wajen so dole sai mun san kowace magana in za mu faɗe ta ya magana take kafin mu faɗe ta kuskure ne a yanzu malami ya zo koda yana kallon mutane ba yawa a gaban shi yayin da yake isar da saƙo wanda yake da alaka da kafofin sadarwa a zamanance dauka cewa mutanen da yake gabansa su kadai shafan sakon ya shafa wanda watakila daga ƙarshe ina iya hikaitowa irin namijin bajimin kokari da i musamman ta bangaren wato a abin da ya shafi gudunmawa ko kuma namijin kokari da shi yayi da haka ta ɓangaren zuwa ga su ‘yan uwa mata ɗin ina so in wajjaha nasiha zuwa gare ku kuma Allah ya sa a karɓi nasihar kunne ya ji sannan zuciya ta karɓa sannan gangar jiki ya aiki duk mutumin da kuka ga ya zauna lafiya a duniya ba za ka zauna lafiya ba sai idan ka saba wa zuciyarka akan abin da take so sannan za ka zauna lafiya tsakanin alhawa da alhawu suna da alaƙa alhawa son zuciya alhaunu kuma wulaƙanci alhawa son zuciya alhaunu kuma wulaƙanci kana cire nunun ɗin zai koma da alhawa da alhawa wannan duka duk ma'anarsa ɗaya ne akwai talazo idan mutum ya kuskure ya ce duk abin da zuciyarsa take so shi zai yi to daga ƙarshe sai ya kai shi zuwa ka wulaƙanci shi yasa bahaushe yake cewa duk mutumin da ya kuskure ya hau motar kwaɗayi to babu kuma inda za ta tsaya da shi in ba tashar wulaƙanci ba kuma abin da ke haifar da kwaɗayin dama son zuciya ne da haka ya to Allah sai ya ba mu ka'ida ya ce wa amma man kafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa duk wanda ke jin tsoron in an je gaban Allah bai so a riko rigima to ka'idar da zai dauka shine sai yayi kokari ya hana zuciyarsa abin da take so sannan zai zauna lafiya wannan ita ce ka'ida ta farko abu na biyu a munasaba irin wannan a matsayinku na mata duk matar da aka ce tana zaune tare da mijinta musamman ta ɗauki tsawon lokaci tare da shi Wataƙila ta miƙe ƙafa ta saki jikin da ba ta tunanin mijinta zai iya ƙara aure sai ta ji kawai ya kinkimo maganan aure ya ce ƙarawa zai to ta fuskarta ita jarrabawa ne gare ta ita wannan gidan na duniya ya kamata jiya wata baiwar Allah wata ‘yar uwa ta zo da nata matsalolin na rayuwa da ta zo da ta na rayuwa tana so ta san mai zai faru ta kariya na ce mata ɗai daga cikin matsalar mutane daga ran da ka zo duniya idan ka kasa fahimtar ina kake to shi kenan ka riga ka samu matsala in dai ba ta son matsala a wannan gidan to kamata ya ran da mamaki ta yunkura za ta kawo ki duniya ta za ta yi naƙuda ki da ta yunkura ta ce in mm, to ke kuma ki ce mata a ba za ki zo duniya ba in dai ba ta son matsala ta yunkura za ta kawo ki duniya ki ce mata a'a ba fa za ki faɗo ba ba in dai ba ta son matsala kina faɗowa duniya abu na farko da za ki faɗo da shi shine kuka don ki gane kin taho gidan matsala abu na biyu kina cikin wannan kukan za a nemi wani ruwan zafi a tsumbula ki ciki abu na uku za a nemi wata reza mai mugun kaifi a datsi cibiyarki don ki gane ina kika zo wannan yasa Allah maɗaukacin sarki tun a matakin halitta ɗan adam matakai da ya ce hal'ata alal insanu hinun min dahari lam yakun shay'an madhkura inna khalaqana al-insana min nutfatin amshaj sai ce za mu jarraba shi daga kin zo duniya to kin zo gidan darul ibtila'i wal imtihani gidan jarrabawa Allah ya yi ta haka a Qur'ani yana cewa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala zai kawo jarrabawa zai gani kawai zai aiki mai kyau a cikin ku ya mace daga lokacin da aka ce tana zaune tare da mijinta mijin zai karo aure wata farko abin da take fara kallo mai tarasa Mai ta kasa mai kada, mai kaza ya kada. wasu za ku ga cewa duk irin kyautatawa da ba ku tsammani ana musu har haƙƙin ma da ba nasu ba akan ɗauka a ba su don a zauna lafiya amma wallahi ba a yi yanzu akwai mutumin da saboda zai ƙara aure duk irin abin da ya kamata yi na tsara mutuncin matar ya yi ya ce min amma ranar nan ya ji ya yi kuna sun kai wajen guda goma sha biyar yadin shadda kai kowane yadi kwaɗe ƙaranci ya kai dubu bakwai idan kuka haɗa yadi biyar biyar ɗinki ɗaya dubu bakwai tam so biyar nawa zai bayar dubu bakwai so biyar ina yan boko suke dubu talatin da biyar ko to ban da kuɗin ɗinkin to sai kai tam dubu talatin da biyar biyar so goma sha biyar nau zai bayar eh wannan kudin kayan kawai banda kudin da aka dinka kayan to me zai faru bayan da aka yi haka da ya aka kawo kayan daga gurin dinki haka ta zo kowane dinki za ta sa reza sabuwa tun daga sama har ta sai ta diri kowace riga ta yi mata fata-fata ya fi sau goma sha biyar ta yadda ba yadda za a yi wani tele gyara ta ya ce min akwai bindiga a gidan shi ya ce wallahi yana ji yana kallo haka ya ɗauke bindiga ya fita da ita daga gidan ya ce in dare ba ta bacci haka za ta taso daga farkon falo ta kawo ƙarshe daga farkon falo ta kawo ƙarshe tana huci ya ce to kada garin hucin nan ta je ta ɗauko bindigan nan yana bacci ya ji daram kawai ta hau kansa akwai irin wannan akwai wacce mijin da zai tsara aure mai ta zo ta soya na gyada, man gyada, ya yi mugun tsananin zafi yana kwance kawai ta an mai aka yi magana sai ta ce wai saboda tsabar bala'in san da take mai ne ta ga bai kamata ya ɗauko wata ba wai soyayyar ne ya ja kawai ta soya shi a huta ga baki ɗaya to mata suna yin irin wannan so kawai shawarar da muke ba maza a munasabobi da dama duk tsoron Allah duk mutumin da yake da mace ko mata yayin da zai ƙaro wata ko idan kuna da hankali idan kun san abin da kuke yi daga lokacin da wani yake son ki kika ga zai iya wulakanta matashi saboda ke to nan gaba ana iya wulaƙanta ki saboda wata kan ku yarda da wannan menene dalilin da ya sa kuma idan mutum namiji na kirki ne za ku ga cewa duk yadda za a yi rantsi, to yakan iya ƙoƙarin shi ya tsare mutuncin matarsa matsaloli guda biyu sun faru mabambanta na je Legas wani babban mutum na je gidansa sai na ga matarsa ƙwaya ɗaya wanda yana daga cikin abin da nake so in ja hankalin 'yan uwa mata a kan shi kullum ina faɗa ina cewa babu dalilin da zai sa akwai mutumin da idan kuka haɗu da shi ta fuskar mu'amala a rayuwa ko ba kowace irin alaƙa shekaru kawai da ya fi ka ya cancanci kowace irin girmama ban sani ba ko kun gane abin da nake nufi yanzu yau idan kika ɗauki yake ko ke sanda kike budurwa sanda kika je za ki fara makarantar boko za a ɗauke ki je ss1 a makaranta idan kin tarar da ɗalibai yan indices 3 ko musamman in aka yi sa'a a cikinsu akwai prefect za ku ga a ƙa'ida har abin makaranta da ke da su ba ɗaya bane su siniyanki suna iya sa kiki sanda ba su yi ba suna iya cewa ki bari sanda kika yi niyyar bari yau a cikin ku duk wacce yanzu ta gama digiri ta zo a kowace ma'aikata za a ɗauke ta in ta samu wani a wannan ma'aikatan yana da shekara goma an ɗauke shi aiki yana da digiri a ƙa'ida har a bar aikin gwamnati shi siniyanki ne saboda yana da wasu experience ba haka tsarin yake ba amma menene dalilin da ya sa 'yan uwa mata wata sai ki ga wacce kishi zai haɗa ku da ita ko a titi kawai kuka haɗu da ita ta cancanci ki girmamata. mata amma mata sai ki ga da yawa lissafi na kwace muku sai wance kawai ta ga aikin da an auro ta wance ma mace ce ita ma mace ce wai ba ta cancanci kowace irin girmamawa ba wannan ba daidai bane kuskure ne sai yan uwa mata sun ji tsoron Allah sun gyara wannan abu saboda haka matsala guda biyu sun faffaru ɗaya akwai wata mata mijin ya aure ta yana da kuɗi yana da arziki sun haihu ɗaya biyu uku sai ya samu matsala na kariya tattalin arziki sai aka samu masu ziga sai suka zo suka zizziga ta suka ce mata ta tsaya sai ta lalace da kyanta billahi la ilaha illahu in su ne ba za su zauna ba ba haushe dama yana cewa da abokin kirki da matar kirki duk ba za ka gane su ba su an shiga matsala ana nan ta tada rikici dole su ya rabu da ita rikicin yau daban na gobe daban duk wanda yake ganin ya isa da ita ya sawo shi ciki ya sa baki a lallashe ta a bata haƙuri ta ce wala a tafau ba za ta haƙura ba wala mijin yana son ta ba yadda zai haka ya haƙura ya rabu da ita ba shi da zaɓi sai da ta kai daga nan za a zo mota za a cika ta da kaya tirela ko roka zai hau saman ta tashi tun daga nan arewacin najeriya ya bi motar har Legas don a ɗauki naira dubu ashirin a bashi mutum mai arziki ana nan ana nan wata rana sai ya haɗu da wanda ya taimakawa a baya shi kuma ya zama babban mutum yana da hanya sai ya sake buɗa masa ta hanyar shi sai ya dawo sai ya zama ya yi arzikin da ya fi na sai ga ita matattan ta dawo tana cewa a ba shi haƙuri tana so za ta koma jikin mijinta ban sani ba ko za ku iya fahimtar matar da ta yi haka Allah za ta dawo ko akwai abin da ta hanga za ta dawo wallahu a'lam to shi kuma wannan akasi da naga gidan kaso naga ita kaɗai a gidan na ce masa ya aka haka sai ce min ai shi yana ganin ba zai iya auro wata ba ce ka faɗa da ka faɗa da matar shi Yace ce saboda yanzu ka ga da nake maka magana da ni da ita duka don muna da ulsa ya ce kuma sakamakon wahalar da muka sha a bayan Yace ce an yi lokacin da in na tashi na tafi inda muke zuwa sana'a ya ce wala wani lokaci a can nake kwana don kuɗin motar da zan dawo ma babu ya ce duk abin da ta mallaka a rayuwarta sai da ta siyar da shi saboda ni ya ce an sha watsu mana kaya a gidan haya an kasa biyan kuɗi ya ce a daidai wannan lokacin mahaifinta ya tayar da rikici cewa yana buƙatar sai an saki shi ita kuma ta cewa baban nata yi haƙuri ya ce min wallahi malam ba wata bakwai ba sai da muka shekara bakwai cikin wannan halin shekara bakwai so irin wannan matar da kika samu tare da mijinta tana da falala a kanki ya kamata ki girma mata ki bi ta amma wata sai ki ga sai ta zo ko musulunci yana girmama sabiƙa in mutum ya riga ka fara abu sau da haka ya kamata 'yan uwa mata su duba wannan abin duba girman Allah ji tsoron Allah a kan wannan abu abu na gaba da nake so in yi magana a kansa maganan iftila'i da na fara wannan maganan ƙara auren idan mutum ya cika sharaɗi iftila'i ne ta ɓangaren su ‘yan uwa mata Allah ya jarrabe su da shi don wallahi da yawan ku sai wannan matsalar ta taso wasu suke rasa imaninsu, alaƙarsu da Allah ta lalace kina zaune za a zo a ce miki ke fa mai duguri zai wuri. to billahi lazi fa sai kin tashi tsaye wannan tashi tsayen abin da ake nufi fa sai kin shiga bokaye fa shine tashi tsayen aziyan aka yi rashin sa'a kika haɗu da matsiyata ka karɓe miki kuɗi su raba ki da imani su raba ki da Allah haka suke mun sha samun kyasa-kyasai wasu wanda imani ya zo musu daga baya su je da irin waɗannan bukatun wajen waɗannan matsiyasan da ake ce masu malamai kuma magada arnan baya ne ba magada annabawa ba sai sun mutum ya ce wai daga cikin kwandishan ɗin da zai yi aiki buƙatar ki ta biya wai sai kin kwanta ya yi amfani da ki wasu kuma an yi kuma buƙatar su ba ta biya ba to irin wannan idan mijinki kika ga yadin fara aure zai ƙara na farko addu'a yake bukata na biyu ba da shawara ba matsala ba ce ta rigima so da duk yadda mutum zai tashi rikici da rigima a tsarin Allah abin da yayi sai ya zartar wallahi ba wanda yake hana shi zartar da shi wannan shine ɗaya daga ciki to a ƙarƙashin wannan ne malamai dama suna faɗa cewa in dai kana rayuwa a duniya to dole sai ka ci karo da abu guda hudu kuma hudun suna da kishiya in kun haɗa guda takwas rashin fahimtar wannan ka'idar ya sa da yawa rayuwar duniya tana wahalar da su sun ce wa man ashe fi duniya inda tana rayuwa a duniya fala da an yara dole sai ka min al'aishi ma ya su wa ma ya na rayuwa abin da yake da kyau da abin da ba shi da kyau akwai sururun wa huzunun akwai farin ciki akwai bakin ciki da suna da kishiya kin yi dariya yau to ki jira wani abu zai zo gobe wanda zai saci kuka kin samu yau gobe za ki iya rasawa kin kirgari riba yau gobe faduwa za ta iya zuwa miki don haka kin shirya abu kina so za ki kin samu nasara gobe za ki iya shirya ba karewa ta zo miki ita ce ka'idar da Allah ya wa rayuwar to babban matsalar mu sai ki yadda da kaddara wani abu ya zo wanda ya sa ki cika dariya gobe wanda zai sa kuka ya zo sai ki ce ba za ki karbe shi ba kin yi farin ciki yau gobe abin da zai sa ki bakin ciki ya zo sai ki ce ba za ki karbe shi ba kin kirgari riba yau gobe hasara ta zo kin ce ba za ki karbe ta ba kin shirya abu za ki yau kin yi nasara gobe faduwa ta zo kin ce ba za ki karbe shi ba ba yadda za a yi hakan yi wannan ya saba ma tsarin da Allah madaukakin sarki yayin wa wannan rayuwar to don mace ta riga ta fahimci wannan yana daga cikin ibtila'in da Allah ke wa ɗan adam wanda ba zai canza ba dole shi ɗan adam sai dai shirin karɓar kowanne daga ciki in ya zo to zai zauna lafiya amma in kika ce kin yadda da kaddara ta farin ciki ta bakin ciki ta zo baki yadda da ita ba akwai matsala kin yadda da ta samu ta rashi ta zo baki yadda da ita ba akwai matsala kin yadda da ta dariya ta kuka ta zo baki yadda da ita ba akwai matsala wannan yana daga cikin abin da dama Allah ya ce na busalihi za mu jarraba ɗan adam mu gani amma abin da Allah yake bukata shine ya gani cewa waye zai yi aiki mai kyau a cikin su mutane ɗin wannan yana ciki da haka nake cewa a wannan janibin abu na biyu kuma akwai wasu ma'un akwai haɗuwa akwai rabuwa duk wanda kuka haɗu da shi a duniya to akwai lokacin da kuna iya rabuwa sawa'un ‘ya'ya ne iyaye ne Na ku ga wani yana tafiya ya bar wani sawa'un miji ne ko mata ne wani lokaci wani yana iya tafiya ya bar wani to ba zai yi ba mutum ya ce ya yadda da ƙaddara ta haɗuwa kuma ya ce bai yadda da ƙaddara ta rabuwa ba bai taɓa yi ba in dai kin yadda wannan babanki ne wannan mamaki ce wannan ɗanki ne Allah ya haɗa ku to ki yadda kuma kaddara ta haɗuwa ta tarabuwa tana iya zuwa a kowane lokaci to kan mutum ya ci ya yarda da kaddara ta haɗuwa amma ba zai yadda da kaddara ta rabuwa ba wannan ya saba wa tsarin da Allah ya wa duniyar nan kuma ba zai canza ba da ka dole ɗan adam shi ya yi tunanin ya zai ci gaba da karɓar kowanne daga ciki idan ya riga ya sana abu na uku akwai wa usurun wa yusurun akwai tsanani akwai sauki babu wani abu da yake da wama dindindin a rayuwa akwai lokacin da matsaloli za su dinga zuwa maka a rayuwa amma a daidai lokacin matsalolin kuma suna ɗauke da nau'ikan nasu alherin amma ba dole mutum ya sani mai shi yasa Allah sai ce fa inna ma al-usrin tare da kowane irin tsanani to akwai sauki tattare da su a wani ɗan uwa kwanaki sun taso daga nan za su tafi birnin gwari a nan suka samu matsala jami'an tsaro suka tsayar da su awa biyu suka ɓata masu lokaci a daidai lokacin da suke ganin ba su ji daɗin abin da ya faru da su ba a nan ashe kun ga suna ganin wannan matsala ne don su suna sauri ga inda za su je wannan awa biyun da aka tsayar da su da kuma sun tafi a daidai lokacin da abin da zai faru da su ya fi wannan matsalar suna zuwa awa biyun da ya wuce sai aka ce masu ai yanzu abu kaza kaza kaza ya faru a hanyar nan da ba a tsayar da su ba can to da abin da zai rika da su a can sai ya rika da su a nan mun san yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso ba shi da mahaifi tun yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya ɗauke mahaifin ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗauke mahaifiyar duk cikin kunan wacce duk ta girma da babanta da mamarta kun san irin gudunmawar da iyaye ke kawo maɗa lokacin da yake bukata amma sai ga shugaban halitta ga baki ɗaya annabi muhammad shi babu menene hikima akwai dalili wannan ta janibinsa matsala ne har sai da Allah ya faɗi wannan ya ce masa alam ya jirka ya ciman ba mu same ka maraya ba muka tattaro ka muka yi maka makoma to wa'annan rigingimun da annabi yake to a farkon rayuwarsa da bai iya ɗaukar wa'annan rigingimun ba tun yana yaro da ba yadda za a yi Allah ya ɗauko jagorancin duk duniya ya ɗora masa ba zai iya ba so wani lokaci akwai sanda matsaloli za su taso maka a rayuwa amma matsalolin suna ɗauke da nasu nau'in nau'o'i na alheri ɗin sannan abu na hudu shine akwai wa wasu wani sunan akwai lafiya akwai kuma rashin lafiya babu wani abu da yake dawwama a ainihin wato hali daya da aka ta bangaren mata duk mijinta zai ƙara aure kuma auren ya ce wato ita ta yi haƙuri na ta jarrabawa kenan sannan kuma ba zalunci Allah ya yi ba kun san wannan matsalar yanzu ta kai akwai wanda suke yin yadda su aure kirista saboda matsalar kishi in an ce mata mai dalilin ki kina musulma za ki wuri kirista wai sai ta ce wai su saboda kiristoci a addinin su wai mace ɗaya ake aure ku duba ba ku gani wanda haramun ne yin haka idan an ce ai yana da mata a waje sun fi talatin sai ta ce wai ai ƙazantar da baka gani ba. me suke cewa tsafta haka suke cewa wanda wannan kuskure ne ta bangaren su kuma mazan ba haka kawai ake zuwa kawai mutum ya bugi kirji ba ya je ya ƙara aure dole mun sha faɗa cewa sai da sharaɗi guda uku sharaɗi na farko Allah bai yadda ba sai idan za ka iya yin adalci sannan sharaɗi na biyu sai idan mutum yana da wato ahalliya na ya riƙe su ba tare da kowace haƙƙin da ake ba wannan ba wannan ya tawaya za ku ga mutum ne fa ɗaki yake da shi ciki da falowa kwana biyu kawai sai mata ta gan shi yaro ina ɗan lallaka ta ce mai mai faru sai ce mata ai zai ƙaro aure ne wai yanzu ɗaki ciki biyun wani za a toshe ɗaya za ta koma ce amfani da ɗaya saboda zai ƙaro aure idan ta yi magana ya ce ya gane cewa ita makiya suna annabi ce sana abu na uku hatta abin da ya shafi lafiyar abin da ya shafi mutum kasancewarsa ɗa miji shari'ar musulunci tana da alaƙa da kallon wannan janibin ba haka kawai shari'a ta bar abin abu da ba kowa yadda ya ga dama sama ku kalli yadda mutane da yawa suka saka kansu cikin rigingimu a wannan janibin a wannan ainihin wato babi sannan magana akwai wani labari da ake bayarwa wani ne ya shigo ya samu matar shi ya ce sarkin garinmu ya yi umarni yanzu an saka doka kun san yanzu an sa wa'annan wasu dokoki a wasu ƙasashen, yanzu akwai ƙasashen da doka ne ba zai yi ka zauna da mace ɗaya ba dole kawai sai ka ƙara aure to da sun yi la'akari da adadin matan da yawansu in ba aurensu ake ba to matsala na faruwa ko kana da shi ko ba ka da shi gwamnati za ta taimaka maka sun yi doka dole karanci kowane mutum ya zama yana da mata biyu daga abin da ya sama don a rage adadi na ainihin wato mata ɗaya daga cikin hikimar da ya sa shari'ar musulunci ta kalli wannan na tabbatar da anan wajen mafi yawancin ku inda za a yi bincike Ya'yanku mata sun fi yawa sama da mazan haka ne abu na ɗaya kenan abu na biyu za ku ga galibin rigingimu maza suka fi ritsawa da su wajen tafiyar rayukansu sama da mata yanzu kwanaki nan igabin nan da aka ji wani gari aka kai hari lokaci da aka kashe mutum hamsin da wani abu cikin mutum hamsin da wani abun nan da aka kashe mutum ɗaya ne kaɗai bai da mata dukka mazajen da aka kashe suna da mata don allah yanzu ku kaddala ko da mutum hamsin ɗin nan mata ɗaya suke da shi yanzu don allah mace nawa aka bari ba zaura ba ta da miji kun gama mace hamsin ku wanda ba zai mayu bai zaman to mata ɗaya suke da shi sai kun samu akwai mai biyu akwai mai uku akwai mai haka yanzu lokacin da aka taba zuwa aka sa bom a kano a masallacin sarki a lokaci ɗaya da kusan mutum dubu suka mutu a mutum dubu ɗin nan da suka mutu yanzu kuna ganin a nan take a kaddara a ce akwai ɗari bakwai wanda ake hasashen suna da aure kusan ɗari uku waɗanda ba su da aure sannan a ƙaddara kowane majalinci mata ɗaya ke da ita don Allah mata nawa aka bari a daidai lokacin zaurawa mata nawa aka bari kun ga an ban mata wajen ɗari bakwai to wannan yana daga cikin dalilan da ya sa annabi ya ce yana daga cikin ashirar sa'a maza za su yi karanci mata za su yawa to da dukkan abu na hatsari da bala'i in ya taso mazan yake fara tunkara kafin ya fuskanci maza to sanda ake wannan karatun ke ba za ki gane hatsarin abin ba sai idan abin ya zo kan ki tukunna ba za ki san hatsarin abin ba lokacin da kike ke kadai sai idan kina ki mutum ya mutu kina da buƙatar a aure ki a rufa miki asiri lokacin za ki gane cewa abin da ake kun san da yawa idan abu ba ya zo kan ba ma gane abin yana da hatsari ba ma ganewa yanzu idan kika ga wata tana kuka an ɗauke mata ɗa an yi kinnafin ɗin shi ba ta jin irin bala'in da take ji sai da aka bin ya zo kanki aka ɗauki naki ɗan lokacin za ki gane cewa ashe wance da take kuka akan ɗanta ashe ta cancanta ta yi ta cancanta ta kuka Ta wayannan matsalolin akwai suna ainihin wato faruwa da haka wannan jarrabawar da Allah ya kawo ta ɓangaren wato su mata ya hakuri su karɓe ta sannan kuma su daina don akwai wanda ta kai ga tuhumar Allah suke yi kamar cewa ya yi zalunci don mai za a ce namiji shi ya ƙara aure ita ma mataya ba ta dama mana ta ƙaro wani kunga aya da za su za su ya matsi za su rikice ba za a sami yadda ake ainihin wato so ba da haka magana ta ta kusa da ƙarshe nasiha ne da kuma ainihin wato shawarwari zuwa ga abin da ya shafi rayuwar aure yanzu saboda rigingimu sun yawa wasu ababen idan mun haɗu da maza muna faɗa musu dukkan namijin da yake da mata ta ji tsoron Allah da tsare mutuncinta iya gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa ya kiyaye amanata sannan kuma yanzu kun san akwai mazan da saboda tsabar rashin mutunci mutum yana iya zaunawa ga matarsa amma yana chatin da wata a waje akwai wannan rashin mutunci ne so daga lokacin da kake da alaka da wata da sunan tana sanka ka to da abin da zai fayu zuwa ga cin fuskar matarka irin wannan a gabanka kana a gaban matarka kana alaka da wata da sunan kana santa kuma ba ta shigo gidanka ba to maza ya kamata su tsoron Allah su dinga kaucewa irin waɗannan abubuwa wannan muna ba su shawarwari akan irin waɗannan al'amura ya kamata su kiyaye shi kamar yadda na faɗa nake cewa wata mata mijin ya shigo gida ran sha a ɓace hankalinsa a tashi sai ta ce masa ya fi na ganka ka sai ya ce mata ai sarkin gari ne ya yi umarni ya ce duk mutumin da bai tsara aure ba a kashe shi kawai sai ta ce masa allahu akbar ina maka murna da samun shahada inda in an kashe shi ya yi shahada ta ce to ina maka murna da za ka samu shahada kenan ita a gurinta ko da hukuncin haka yake to gara fa a kashe shi ya tafi lahira ke ƙara aure sau da haka yana da kyau sai an yi la'akari da wannan sai an kula da ainihin wato wannan matsaloli suna faruwa da yawa yanzu a rayuwar aure in an samu taron mata yanzu banda zagin maza ba abin da suke duk matar da ta ce namiji uba ne sai ta mutuwa mareniya namiji ba ɗan goyo ba ne namiji ɗan waye ɗan kunama ne dan wa'i akwai ma matan da suke cewa maza yanzu network network ya fi su ne yadda ka san network ba shi da tabbas yanzu kana waya yana iya daukewa akwai wanda suke cewa haka maza suke su ma ba su da tabbas kwanaki wata a social media ta je ta yi rubutu ta ce duk mazan duniya yan iska ne wani kawai nan take ya dawo mata da amsa ya ce ki fara sawa da ubanki shine na ɗaya tun da dama nan kai magana wasu yadda ka san wahayin magana ake musu so wayannan matsalolin da ke faruwa daga ina suke kuma menene sabubban su kuma idan ana so a gyara su ta ina za a gyara su su ma mazan idan ka same su haka za ka samu ana ta fama da matsaloli suna kokawa da matan? to zance na gaskiya matan suna da nasa matsalolin mazan ma suna da nasu matsalolin kowa ya duba girman Allah ya duba mai tashin matsalar ya gyara matsalar yanzu duk wanda zai yi aure maza muna ba su shawara cewa sai sun kalli abu guda hudu abu na farko addu'a kuma yana da kyau ya zamanto mace idan ta tashi za ta yi aure ta saka addu'a a gaba domin ba duk abin da kake so bane yake zama maka alheri wani abin kana iya hango shi kana tsammanin alheri ne kuma matsala ne kai baka sani ba wani abin kana iya kallon shi kana ganin kamar matsala ne sannan yana tattare da alhairai baka sani ba yanzu da nake magana da ni da ku yanzu abin da ya rage rana ta faɗi babu wanda ya san me zai faru amma nan wajen kaf yanzu babu wacce Allah bai san ba ma rayuwarta ina ne mata. wuta za ta je ko aljanna ba wanda Allah bai sani ba wajen samun mafita ba zai zama daidai da wanda ya san abin da zai faru rayuwarka ta ƙare ba da wanda bai san mai zai faru ba daga nan kafin rana ta faɗi dukkan abin da mutum ya damfara idan ya nemi zaɓin Allah za ku ga ba zai taɓa jana sani ba bayan Allah ya zaɓan masa amma idan mutum shi ya je ya zaɓo wa kansa abu Allah ya janye taimakonsa a ciki wallahi na daga cikin dalilan da ke sawa da na sani ya biyo baya bayan an yi zaɓi to na farko shine addu'a wannan yana buƙatar addu'a ƙwarar gaskin gaske abu na biyu idan daga janibin namiji ne kallon ita kanta mace suwaye iyayenta domin akwai tsofaffi yanzu sannan akwai kuma dattijai tsoho shine wanda yake da shekaru amma bai san ya kamata ba dattijo shine wanda ko da matashi ne ya san ya kamata shi yasa bahaushe sai ya bambanta idan mutum ya rashin sa a iyayen yarinya tsofaffi ne ba dattijai ba ne ta akwai matsala yanzu muna fama da matsala guda biyu akwai iyayen da za ku ga cewa idan suka ɗauki yarsu suka aurar duk irin cutar da za a yi wa yarsu ba sa iya tuntuɓan wani hali take ciki wata in za ta haɗu zuciya ta mutu su ba damuwarsu ba ne wanda wannan rashin kyautawa ne shine dalilin da ya sa aka ce ba a yadda ba mace ita ta aurar da kanta sai dai wani ya aurar da ita saboda akwai rigimar da zai taso wa ya mace tana buƙatar namijin da zai tsaya mata sana akwai kuma iyayen banza su kuma yarinya ko rigima ta zo gida ta ba da labari ta ce mijinta ya mata kaza ya mata kaza maimakon kafin kowane irin mataki su kwantar da hankalinsu su bincike mai ya faru in an yi rashin sa'a mamar ita take jagorancin gidan shi baban sai yadda aka yi tana zuwa sai ta ce zauna nan ai dama buri ya yi kama da mutum Wa na kana kallonsa ka san ba mai mutunci ba shi kenan zauna nan baban ya zo an ɗora shi mijin watakila ya zo da kan shi ya ji shuru yana zuwa maimakon baban ya tambaya me ya haɗa ku me ya faru ba zai ba tunda mamar ta ɗora shi ita kuma ta ɗora mamata yana zuwa sai ya kalle shi a ashe kai ɗan iska ne baka da mutunci don an yi rashin sa'a irin samarin nan ne na yanzu surukan nan na yanzu shi ma sai ce ga kanan babban dan iska shi kenan sai ya faɗa mai magana shi ma ya faɗa mai daga nan shi kenan al'amara sun riga sun lalace sun watsi to akwai irin wa'annan da don. shi yasa iyaye a baya za ku ga suna da wani abu da suke cewa wai aljannar wato jahannamar gidan miji ta fi musu gidan iyaye a da za ku ga cewa in yarinya ta zo da complaint farko tukunna ba sa saurarar ta kora ta suke inda ta zo masu gida ne da sunan ta yi yaji sannan sai su sake bi sai idan sun tabbatar da cewa bayan sun bi tana da gaskiya ne sannan suke tunanin wani mataki za su ɗauka akwai wani ya ce min akwai baban wata yarinya ya mai wani abu ya ce wallahi har yanzu baban ya bar duniya amma in ya tuna abin da ya faru saboda abin da baban yi masa Ya ya ce, wala ba zai iya sakin yayin yamma ce wata rana sun samu saɓani da ita Ya ce kuma wallahi tallahi ne bai da gaskiya yarinyar ta taso ta taho gida tana zuwa gida da sunan yaji baban ce me ya faru kika zo min gida wai sun samu matsala da wani ne ce yaji ta taho mai gida yau mata kata kace ce ta ban mai gidan shi ta ƙara zuwa mai gida da sunan yaji da ya bincika ya gane mijin ne bai da gaskiya ya zaunar da shi man nasiha ta ɗa da uba ya ce ba haka ake ba ya ce to wala wannan abin da baban imar ya ce har baban ya bar duniya har yanzu bai manta da wannan abin ba da baban ya kun ga da a lokacin ya zazzage shi shaidan ya shiga shi kenan ita irin wannan matsalar a iyaye dole su dinga yin taka tsantsan duk abin da zai faru kuna eh, iyaye ku ba da gudunmawa ku ne zai zama sababin mutuwar auren ƴarku, to ku dinga gudarsa wannan yana ciki sana abu na uku bayan kallon wane gida ne sannan duba mace in mace ce daga janibin namiji ya kawayenta ta ke kanki daga cikin abin da zaki dinga duba wanda duk zo yana so zai aure ki suwaye abokansa domin kowane mutum abokansa su suke fassara maka waye shi shi yasa larabawa suke cewa faɗa min abokanka zan faɗa maka ko kai waye ana cewa anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaktabi kowane mutum ku duba da kyau ku gani yau idan aka yi wani bakon ɗalibi daga Kano ya zo nan garin wallahi in dai zai kwana bakwai kar kowa ya faɗa mai da ku ga wani tudu wani gangare su ya gano da wani majalisi da ina da ina ake karatu amma idan ɗan ganye ne yana durowa daga kano kai wanda ya faɗa mai kujira ku gani shi sai ya gano da ina da ina ake sai da ganye a area yana kallon mai sha ya gane cewa wannan tunan shi ne daga nan zai fara tambaya babatu ya za a yanzu shi kenan sai haɗuwa to dubawa yana da muhimmanci ƙwarar gaske gaske sannan kuma sai tarbiyyar mutum wanda annabi da ya tashi ya ce a yi aure da janabin mazan da janabin matan ya ba da ma'auni ya ce idan ta janabinku ne ya ce a duba abu biyu hakanan ta janabin mazan mazan ya ce fa'alaika bi za dini ko kuma ya ce muku mantara dauna dinahu wa kulkahu menene dalilin da ya sa aka ce a diba addinu da kuma alkulku saboda shi addinu amfaninsa lahira ne alkulku kuma amfaninsa duniya ne duk wata mace da kuka ta zauna da miji ta ji daɗin zama da mijin ya mutunta ta ya mutunta iyayenta ya mutunta 'yan uwanta ya mutunta ƙawayenta na rantse da Allah ba zai taɓa yiwa ba idan ba shi da kulku da an rasa kulku to sai da hali shi yasa akwai wanda za ku ga idan matan suka yi masa laifi wani in zai fara dukan matar sai ya yi bismillah sannan yake fara saboda babu kulu yanzu akwai yarinyar da kwanaki suka samu sabani da miji ta taso ta taho gida wajen babanta mijin ya biyo ta ga babanta a zaune da mijin ya zo baban ya faɗa shi ma ya faɗa abinda ya kalli babanta ya ce masa kar baban ya tsara magana in ya tsara magana wallahi sai ya mare shi saboda ba shi da kulubu ba shi da ɗabi'a mai kyau duk lokacin da mace ta afkawa namijin da ba shi da ɗabi'a mai kyau to ba yadda za a yi ta ji daɗin zaman aure sai dai kawai ta haƙuri kina buƙatan a faɗa miki kalmomi na soyayya i love you i love you din nan wallahi ba za ki samu ba wallahi ba za ki samu ba sai da hali in kin ga an faɗa miki to watakila yana lallaba ki ne kafin ki shigo da ko wanda suke cewa yanzu a su fa su da mata wajen faɗa masa kalmomin soyayya sai fa in suna son su ne za su aure su wani da na mai magana ya ce karama makallahu ka taɓa ganin ɗan siyasa ya ci ya yi takara ya ci zaɓe kuma ya ci gaba da kamfen to da <laughs> yanzu da ake san ki to dole kowane irin kamfen za a yi miki amma in an ci zaɓe to yanzu ba ta ci ake ba ta me ake yi ta wani ake to wannan shine ta janibin mata alkul ɗabi'a mai kyau sannan addini addini shi kuma amfanin salahira ne ta akwai bambanci tsakanin karatu da addini ba kowane mai karatu ba ne mai addini kuma ba kowane mai addini ba ne mai karatu ku gane bambanci idan kina so ki gane namiji yana da addini ba da tarin cirin karatu ake gane cewa namiji yana da addini ba kamar yadda ba da tarin cirin karatu ake gane mace tana da addini ma akwai wanda za ku gansu ɗalibai ne ta haddace ƙur'ani ta san komai amma na kai wata ma za a iya jan aya ta ƙarasa ta tafsiri sai ta gama ta ce ba za a yi aiki da aya ba sai mai da za ka da ita bayan da za ka da ita to yadda ake gane cewa mutum yana da addini shine ƙoƙarin aiki da abin da ya sani akwai wa'inda wallahi muna iya musu shaida ɗaliban mu ne wallahi za ku ga cewa ba malamai bane amma suna mugun taka ɗanɗan za su kira ka za su tambaye ka ya hukuncin kaza abu kaza ne iya abin da ka faɗa masa kace Allah ya ce annabi ya ce sun tsaya nan ba sa ɗora wa kansu wahala to in aka ɗauki waɗannan to za a zauna lafiya akwai bambancin tsakanin karatu da kuma addini ba kowane mai karatu bane yake da addini kuma ba kowane mai addini bane ya tara karatu da yawa ƙoƙarin aiki da abin da Allah ya ce da bari ɗaya daga cikin hanyar da ake gane cewa mutum yana da addini yanzu idan ta janibin mata ne aka yi rashin sa'a mace tana da karatu ba ta da kulku ɗabi'a mai kyau ba ta da addini to sai da hali shi yasa inda za a je mata guda biyu wannan tana da karatu amma ba ta da ɗabi'a mai kyau wannan tana da ɗabi'a mai kyau ba ta da karatu duk malamai sun yarda gara ka ɗauki wacce ba ta da karatu tana da ɗabi'a mai kyau da ka ɗauki mai karatu ba ta da ɗabi'a mai kyau domin mutum yana da ɗabi'a mai kyau koya mata karatu abu ne mai sauƙi amma wallahi mutum yana da ɗabi'a mara kyau juya shi daga ɗabi'a mai kyau mara kyau zuwa ɗabi'a mai kyau yana da mugun wahala wannan yana ciki ga ɗan uwa Malam umar shehu zare ya zo kuma dama an nuna min da an ce saura minti ɗaya wannan aure Allah ya sa masa albarka wanda ba su samu ba miskinai wanda suke da mata ɗaya Allah ya ba su ikon ƙarawa ko kuwa yawa mu ma muna nan kan hanya da izinin Allah muna nan kan hanya sannan kuma wanda suke ɗaya ɗaya ma ba su da shi dan na ga wasu daga cikin agajin nan wani da ganin yadda yake zara ido ka san bai da mata wallahi Allah ka yi masa mafita Don zama ba a aure wallahi musifa ne shi yasa Allah da ya tashi sai ya kira matan ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna da haka za ku ga cewa idan mutum ya sa kaya mafi karanci ya masa abu uku ya kare masa mutunci ya mai da shi mai mutunci ya kare masa tsiraici sannan ya sa masa kwalliya da an rasa kuma sai ku ga sai da hali to Allah ya kawo yadda za a yi wacce ita ma a nan cikin ku ita kadai ce kwal a wajen mijin sai ka ce idan besa to Allah ya ba mijin kuɗi ya ƙara aure da haka wanda suke su biyu ne Allah ya sa su zama su uku wanda suke su uku ne kuma Allah ya sa su zama su hudu idan ta hudun ta shigo shine wal fauri da gaggautawa sai a ci gaba da ku da tuttudawa fararin farilla ne wacce duk bata ce amin ba kuma ita kadai ce a wajen mijin to yana roƙon Allah kada Allah ya sa shekarar nan ta ƙare Allah su ya ba mijin kuɗi ya ƙara aure kuma Allah ya sa da ita za a fara wannan ne addu'ar da zan yi assalamu alaikum wa wa barakatuh amma duk da aka ce ban kafa sai muka fa'idansu da wannan karatu Allah ubangiji ya saka da alkhairi malam Umar Shehu Zaria ya shigo ba zai yi ya shigo kuma a tashi ba tare da ya tufa mana albarkaci ba insha Allah shi ma za mu bashi minti biyar malam Umar Shehu Zaria za mu bashi minti biyar domin shi ma mu amfana da shi insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ainihi na riga na da malam Musa Yusuf basadu sunna kusan ya karkare dukkanin abubuwan da suke da bukatan a ce an faɗe su a wannan wuri duk da ba a fara da ni ba amma na fahimci cewa kusan duk an yi gaskiya abin da ya kamata a ce an yi Tun da an ce lallai dai sai na yi magana maganganuna ba zai wuce guda biyu ba na farko shine fata alkhairi ga shi wannan ango malam umar ra'is da kuma amarya wanda muke fatan sha Allah ta'ala Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure ɗin. sannan kuma waɗanda ba su da auren su ma Allah ya ba su abokanan tarayya na alkhairi wanda za su amfani junansu duniyarsu da lahiransu sannan abu na biyu dama ita wannan haɗuwa galibi shawara ce dai da 'yan nasihohi da ake isar ma juna da shi saboda ko shakka babu duk wanda ji labarin aure zai yi farin ciki zai yi murna saboda ya san aje a dawo dai an samu karuwan al'umman musulmi ne ta wata fuska to kuma akwai abin da shi ma kuma yake da ban tsoro yake da irin tasa damuwar shine yawan mace-macen aure kuma da suke faruwa wanda wannan wasu matsalolin daga mazaje wasu matsalolin eh, daga maza wasu matsalolin daga mata wasu matsalolin duka taho mu gama kuma ake yi so da haka daga ciki abubuwan da ya kamata dama dole mu rinka jan hankalin juna a kai shine kowa ya ba da taka gudunmuwar al'amarin rayuwar aure hannu ɗaya ne wanda baya ɗaukan jinka akwai abin da dole ne mace ita ne za ta yi ƙoƙari a kansu wanda kuma alhamdulillah su ne abubuwan da aka jan hankalinmu a kansu a duk inda aka ce za a yi zaman aure dole akwai gundura da waye da sauransu malam ya ce yan siyasa suna cewa eh, wasu sun ce an yi aure ba su jin ana ci gaba da ce musu suwiti da waye da sauransu duk da dai wannan kila da sanadi tunda mu ga mu mun dade kuma har gobe muna jin kalmomin na yawo a tsakar gida da ko ina amma ahammu shai shine wannan yau da gobe ɗin da kowa ke kasa kiya abin da ya kamata galibi suke haddasa irin waɗannan abubuwa duk abin da mace ta san za ta yi ta ɗauki hankalin namiji ya kamata kada ce kasa a gwiwa a kansu duk abin da namiji ya san in ya yi zai ƙara janyo mace kusa da shi ita ma ta ji daɗin zama da shi shi ma ya kamata a ce ya yi wannan wanda daga cikin naku ɗin tabbas dole a samu ko fi maza ɗin haƙuri da juriya akan irinsu saboda shi namiji wahalhalin da ke kansa suna da yawa ke mace ke ce zaki karanci waye mijin kike sayan da zaki tafiyar da shi wani namijin gaba ɗaya shi matsalan duniya da bala'in duniya ta ƙare mishi akan abinci ne ke kuma baki iya girki ba ba ki gama girki akan lokaci zai ta sa dukiyarsa ba zai ga abin da yake kashewa ba bayan da za a yi tun bai iya ashar ba zai rinka arowa daga wurin maguzawa yana surfansu to kaga wannan matsala ce ta ɗiya mace, wata bata iya magana ba in tana magana da mai kwashe mata bola ta fi iya sarrafa muryanta fiye da in tana magana da namijinta wata kuma ta iya magana amma ba ta san lokacin da ya kamata ta yi magana ba shi ya dawo da yunwa yana bukatar ya ci abinci yana bukatar ya kau da sha'awar shi sai kuma kina tana mishi yau bikin wancan saura kwana hudu ni ba har yanzu ban kai ɗinkin anko ba ba a tarban buƙatar namiji da take bukatar ki sauke nashi ƙasa in ya nutse sai ki bi shi ki danne da take bukatar ba zai iya tashi ba to waɗannan matsalolin duk suna nan waɗanda ya kamata a ce waɗannan wani zama ne mai zaman kansa da aka shirya wanda duk waɗannan abubuwan suke tattaruwa su koma ga mace-mace da matsalolin auratayya da galibi muke samu shi ya sa wani zai faɗa maka rabon da ya ji kalman soyayya a gidansa ya manta in ya ji kalman soyayya to sai ya hau kan turu rodriguez ya 212 ko kuma in yunwa wata da ke shi ya shiga gidan iyawo kan alƙalin ya komiya sunan layin nan alƙalin rod ko isa kaita ya ne ce wallahi mala in ka gani an mun fari da ido isa kai ka naje wurin iyawa zan ci sakwara to fi sabilillahi ina amfani irin wannan ya kamata ki san waye mijinki shi namiji bai da wayo karfi kawai gare shi kina gama ganin da zaki yanka shi cikin ruwan sanyi zaki sauke abinki kasa ki yanka ki dafa ki ci to amma kuma waɗannan suna nisa suna wahala ga wasu daga cikin mata ina fatan ya zamto ku buɗe zukatanku ku kalli irin waɗannan al'amura ya zamto cewan an samu gidaje na nishadi da farin ciki da samun zuriya ta gari a cikin gidajenku da gidan al'umman musulmi baki daya yanda Allah ta'ala Ya haɗa mu a wannan wuri ya sake maimaita mana haɗuwa fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh